Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin dandalin nishadi tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. Kamar dai yadda muka tsara za mu buɗe gabatar da shirin ne da sha'anin da ya shafi masana'antar fina-finai inda za mu je a masana'antar shirya fina-finai ta kasar Amurka Hollywood. A ranar Lahadi 27 ga watan Maris ɗin da ya gabata ne a dandalin bada kyautar gasar gwarzayen fina-finai ta Oscar aka yi wani abin da ba a saba gani ba a tarihin gasar bayan da jarumin fina-finai will smith da ya saɓe kambin gwarzon jarumi ya kwadawa shugaban bikin jarumin barkwancin nan Chris Mari a gaban gayyatattu da suka halarci bikin da kuma masu kallo kai tsaye ta tashar talabijin a ko'ina cikin duniya sama da miliyan goma sha ɗaya. Wannan da ya biyo bayan barkwancin da Chris ya yi wa matar Smith ne akan kanta da baya ɗauke da gashi sakamakon matsalar cutar zubar gashi da take fama da shi. Wannan al'amari dai ya sa wutar kowa ta ɗauke a zauren. To sai dai daga ƙarshe za a iya cewa Marin ya dawo kan wanda ya yi shi ne domin kuwa ya ji kunya ya kuma yi nadamar yin haka inda a cikin kuka da zubar da hawaye ya ba da haƙuri kamar haka. know Na san cewa a wannan aiki da muke yi dole mu jure wa cin zarafi, dole mu jure wa maganganu marasa daɗi da mutane za su yi a kanmu. A wannan sana'a dole ka jure renin hankali da cin mutunci da mutane za su yi maka kuma dole ka yi murmushi ka nuna cewa babu matsala ina mai neman afuwa daga masu shirya wannan biki da mata kwarorina wannan lokaci ne mai armashi kuma ba ina kuka ne don na lashe wata kyauta ba a'a ba batu ne na lashe kyauta ba sai dai na gaza wajen nuna misali mai kyawu ga sauran jama'a tom da trevo zack da senayo da demi ina neman afuwa daga gaba ma'aikata a cikin shirin fim ina da serena da venus da gaba iyalan williams the, the um, na yi ɗabi'a irin ta uba mara kan gado soyayya na iya sa ka aikata abubuwan da hankali ba zai ɗauka ba ina godiya saboda wannan karramawa ina godiya kuma ina fata masu shirya wannan kyauta za su sake gayyata ta a nan na godi uh, uh, <laughs> will smith kenan to sai dai lura da yadda wannan mari ya daga hankali sosai ga masu sana'ar fina-finai a duniya ya sana ne miji daga bakin tauraro a masana'antar shirya fina-finan hausa ta tarayyar najeriya cewa da adam e zango domin jin yadda ya kalli al'amarin kamar haka abin da will smith ya yi zan iya cewa ya yi daidai kuma zan iya cewa bai yi daidai ba abin da nake nufi da haka shine kare mutuncin matarsa ya yi daidai amma kuma mari da ya yi bai daidai ba da chris rock ya yi comedy ko kuma in ce ya yi abin ba da dariya ya yi amfani da sunan matar uh, will smith to a wannan lokaci kamata a ce shi will smith da ya tashi yana zuwa sai ya kwace mic din da ke hannun chris rock ya sanar da duniya da media abin da chris ya masa bai ji daɗi ba ya faɗi mutuncin matarsa kuma ya faɗi tsarinsa dukkanin abin da zai faɗa ya kamata ya faɗa da cewa daga yau rana mai kamata in wani ci mutuncinsa ko iyalinsa ko 'ya'yansa zai ɗauki mataki shi bai yarda da ai komedi a gwada da sunan shi ko na iyalinsa ba ina gani kamar haka ya kamata a ce zai kuma iya jawa shi kan shi chris rock ɗin cewa kada ya kuskura ya sake yi masa irin wannan wasan ya nuna bacin ransa ya koma ya zauna so da abin zai fi wa mutane daɗi cewa ya nuna girmansa da kuma cewa ya zama mutum mai kawar da kai akan dukkan abin da aka yi masa amma wannan marin a matsayinsa na babban jarumi a hollywood bai kamata a ce ya zo ya mari babban mutum irin wannan ba saboda ba yaro ba ne ya yi masa jug din babba ne sa'ansa kuma kuma star so ni a nawa fuskantar kenan wannan shine amsar da zan iya bayarwa to madalla a gaida adam a zango a nan ɗakin magana muna tare da michael kudison michael ka dai ja abin da wato adam a zango ya faɗa shi a irin hangensa da abin da ya dace kai ya kalli wannan al'amari eh to sai in ce ya yi magana ne bisa tunanin cewa zuciya ba ta da kashi kamar yadda aka sani to dai yadda kake akwai abin da kake dauka da kima wadda ba za ka so wani ya taba maka su ba mm. to amma kuma a matsayinka na tauraro wanda mutane ke bibiya wanda ke da masoya mm. wa kuma suke kwaikwayon halinka ko kuma mm. halayyaka ko kuma wasu abubuwan da kake yi to dole ne ka nuna wa mutane cewa hakuri fa wani abu ne mai mahimmanci a duk inda ka tsinci kanka saboda kana ana yi akwai waɗanda suke da karancin shekaru za su kalli abin da kai a matsayin shi ne ainihin hmm. abin da ya kamata ka yi a lokacin da ka fuskanci yanayi irin wannan kaga abu ne wadda za a ce a matsayin ka na taurari bai dace ba dama hausawa kan ce duk wanda ya hau dokin zuciya watakila ya sauka a masaukin nadama wannan haka to kuma gashi yayi nadama yayi nadama kware da gaske hmm. bari mu koma wajen adam e zango adam e zango ya kake kallon irin waɗannan wasannin barkwanci da ake yi waɗanda wasu suke mai da sana'a amma a yayin da wasu suke kallonsa a matsayin cin fuska da cin zarafi ni kaina ban yadda wajen ba da daliya a amfani da suna na ko na mahaifiyata ko na matata ba a faɗi wani mummunan abu ko a faɗi wani abu don a yi dariya ba zan ɗauke shi da wasa ba ba kowa zai amince da haka ba amma ga a kudancin najeriya mu a su suna irin waɗannan abin a gaban ka ma za su iya kiran ka su faɗi wani ƙasƙantaccen abu ko a maka gori ko a faɗi wani wani abin da kake aikatawa da gaske kuma amfani da shi a zage ka ko kuma a yi jog da shi don a baiwa mutane dariya arewacin najeriya duk waɗannan abubuwan ba za su yi ba to madalla michael kashi abinda adam ya zango ya faɗa ko a nan ma kuna tare eh kwarai da gaske muna tare a nan watan duk yadda za ka yi ko kuma duk abin da za ka yi duk sana'a da kake musamman ma sana'a irin tamu da tasu hmm. watan ya kamata kai la'akari da al'adu na wa'anda ke bibiyar ka haka kai la'akari da menene suka ɗauka da daraja me suke baiwa daraja haka to sai ka kauce ma waɗannan abubuwa hmm. ba za ka zo ne ba ga ka ɗauki komai abin wasa ba ya kamata a yi la'akari da cewa muna cikin yanki ne da ke da al'adu da dole a kiyaye su hmm. wanda idan aka ce ba za a kiyaye su ba da daga nan kuma an taɓi kenan gaskiya ne mun gode kwarai da gaske michael kudisin na gode kwarai As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that Even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking. Or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street light. Been spending most of night. To yanzu kuma bari mu koma wajen Hawa Kabir domin jin irin wainar da ake toyawa a masana'antar shirya fina-finan Kannywood a jihar Kano. Adala yau ma dai kamar makon jiya mun leƙa Kannywood inda a wannan watan jarumai fitattu kuma manya irin su Aisha ta Aliyu Samiya da Hafsat Idris Barauniya da Saima Muhammad suka yi aure amma duk a sirrance abin da ya haifar da cece ku ce kuma dama can an dade ana son sanin dalilin da yasa fitattun jarumai ke yawan yin aure cikin sirri duba da Saratu Gida Duma jin aurenta kawai aka yi babu labari. Ban ga dalilin da zai sa dan zan yi aure sai na buga kati sai na sanar a social social media ai shekaru na ya wuce wannan ɗaya da jikoki fa gare ni to kaga kuwa babu yadda za a ce zan ta publicizing din cewar zan yi aure zan yi aure a'a bai wuce ba sai yan mata An daɗe ana zargin jaruman masana'antar fim ta kaniwu da bautar da na ƙasa da su wato jarumai masu tasowa ko da yake ba kowa ne ya damu da hakan ba ganin duk wanda suka bautu sun fi samun ɗaukaka daga baya. Jarumi Mustapha na Baraska a wannan makon ya bayyana kalar bautar da ya yi kafin ya kai matsayin da yake a yau. Aiken farko da ake fara sani in yi iya sigari nake da kima da zan iya zuwa jinsu. Na yi ɗan aiki. Na zo a cikin jaruman mata tsofaffin mata na yi musu wanki da guga na wanke pant na eh. wanke brazier gut gaskiya ne na yi rikon jaka ta wata fitacciyar jaruma babba rukayya da waya ta shawarci jaruman tiktok akan yawan rigima a tsakanin su inda ta ce wani kalan zagin ma bata taba jin irin sa ba yanzu mai amfanin kullum mu bamu da aiki mun mai da wannan manhajar tiktok din kamar wata manhajar filin dambe filin gidan maguzawa ba mu da aiki sai a share a share in ka ji wani kundime mun a sharɗin billahi da zila ilaha illa ban taɓa jin irinsa ba. Wani faifan bidiyon da jaruma Tima makamashi ta saki bayan ta kai ziyara gidan yari da wasu abokanan sana'arta manyan jarumai da mawaka ya haifar da cece kuce ganin sun yi waka gidan yari gidan gyaran hali har ake ganin da abokiyar faɗanta Sadiya Haruna take. Ya jama'a dan Allah ku daina hassasa rigima kuma ku daina tanzirawa abinda ba ku sani ba ku tsaya ku sani tukuna. na kafin ku yi joji. Jama'a da dama ciki har da jarumai ne suka yi mamaki don wasu ma har da tofa albarkacin bakin su a lokacin da babban jarumi Bello Muhammad Bello ya sako lambar asusun ajiyarsa na banki a yanar gizo tare da neman masoya masu ƙaunar Shehu Ibrahim Inya su saka mushi kuɗi don kawai ya kashe. Kaɗan daga cikin abubuwan da ya faru a Kannywood kenan cikin wannan makon. a gaida Hauwa Kabir. A ranar 26 ga watan Maris da ya gabata ne birnin Yamai na kasar jamhuriyar Nijar a karo na farko ya ɗau bakuncin ayarin makon fina-finai na nahiyar Afirka karo na biyu bayan karo na farko da aka gudanar a ranar 30 ga watan Maris zuwa 4 ga watan Afrilu shekara ta 2021 a birnin Yawundan kasar Kamaru. Sani Magori shine shugaban hukumar shirya fina-finai ta kasar jamhuriyar Nijar CNCA ya bayyana mana manufar taron kamar haka. to wanga taro da ake ce ma semen de cinema sadir mako na fina-finai na afirka ya ɗauko asalin shi ne a ce shekara ta bara saboda wanga karo na biyu ne a bara an yi shi a cameroon kuma wanda suke eh, wanda suke shiryen shi shine eh, kungiyar undercover undercover kungiya ce ta matasa wanda suka ce to lalle sun sinema ya kamata a ce an yi karaban tahe tahe na sinema a zo ƙasa a cakula da 'yan ƙasar kuma sannan a dudduba menene kasar take so na sinema sannan kuma a horar da 'yan sinema sannan kuma a ba da eh, tukwici sannan kuma a a tura wasu su je su yi karatu saboda sinema ta ci gaba a cikin kasar to bana an zaɓi nijar an zaɓi yamai karkashin eh, jagorancin sai in ce kuma karkashin jikadancin aisha maki ita ce ejeri kamar wadda ta bada fuskarta ta ba da sunanta saboda wanga mako na kwambala mako na nuna fina-finai na sinema a nyame ya ci gaba Malam Sani mun lura da cewa yanzu sana'ar fina-finai musamman ma na ilmantarwa da ake cewa dokimantar na ci gaba da bunƙasa a ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Gashi har ma an bata nauyin ɗaukar irin waɗannan tarurruka ne sirrin abin ko kuma kuna da wata gidauniya na tallafawa masu shirya fina-finai ne a ƙasar? To lalle muna matuƙar farin ciki da aka gane kuma cewa lalle yanzu sinema Nijar kamar wajen harkar dokimantar ana ci gaba. saboda na tabbata duk inda dai an ce Nijar tana kwamɓala har an ka ce akwai matar na Nijar ciki to wallahi hankali mu kwance mun san da mu mu na ɗaya muna zuwa na biyu sai a ce kenan alhamdulillah kuma ba wani abu ne ya sa shi ba eh, niyya ce ta masu yin fina-finai niyya ce sun kai kuma suna kokari kuma vraiment abu ne wanda sai ka ga duk filmikin da ka ga ya fito to filmikin ne wanda ya daɗe ana tunanin shi a cikin zuciya ya daɗe ana jiran a yi shi eh mu kuma wajen hukumar sinema sai mu kama mutum ya san yadda zai ya samu wanda za su zo su kama mishi ya aiki kuma in akwai taimako ma gwamnati dai Nijar suna kokarin su suma ko da ciki babu gidauniya wadda ga ta sunanta dai kowa ya zo wanda yake da fina-finai ya ɗauka ya je amma lalle eh, gwamnati a ƙarƙashin ministry de la culture da santa national na cinematography da kuma wasu kamfani na gwamnati lalle suna kokari suna taimakawa haka nan ne mutane suke samu suna yin fina-finan kuma kokari ne dai na matasa na yanzu da suke sun kware wajen kayan aiki kuma vraiment suna niyya su yi sinima. Shin kasashe nawa ne suka halarci wannan taro na bana? Eh, matasa ne na afirka ko ci ƙasa cameroon burkina faso cote d'ivoire guadeloupe senegal duka dai matasa ne sun ka gamu suka ce za su dibi kasa ƙasa su je su tada sinema su horar da 'yan sinema sannan kuma suna da partner masu kama musu da na niger sani magori kenan shugaban hukumar shirya fina-finai ta kasar jamhuriyar niger cnca सच है कहानी है देखो ये पगली बिल्कुल ना बदली ये तो वही yanzu kuma za mu rufe shirin ne da tattaunawa da hadiza mamman shugabar kungiyar tempet du desert shahararriyar mawaƙiya da ke jan zaranta yanzu haka a rukunin mawaƙa mata a jamhuriyar Nijar. Na fara tambayar ta kan dalilin da yasa ta fara waƙar sai ta kada baki ta ce. Abin da ya ni shiga waƙa ra'ayi ne, ya min ne yana birge ni. Tunda tunda na tashi ina lakwal na fara shiga dai waƙa in je in rera da a saurare ni. 96 eh, ne na shiga Wake waken nan shi ma na siyasa radda ba lakwal ina zuwa radda ke da kwai lakwal ba na zuwa ina wajen lakwal hatta kai ma kai na bar lakwal saboda wannan wakai. a class de troisième ni examen sai ya zama to examen in ba a yi shi ba kayan lokaci ya kewayo ni deja na yin sa waka. wallahi ra'ayi ne ina son waka ne shi yasa na shige ta ko ko akwai wani kalubale da kika fuskanta a cikin iyali dangane da wannan yunkuri da kika yi na shiga waka eh lalle kalubale an gani dan wallahi cikin fami wanmu ya ce mini dan mene zani waka mi na rasa na ce mishi a ah, ra'ayi ne kawai yana birge ni ne dan wallahi ko ta uwaye na ni ban samu matsala ba a lokacin ma in zan taya waka babana ce mini yake za ku je wajen roko ko sai ce ba ba roƙo ba ne ra'ayi ne dai kawai sai ce to ku je Allah kiyaye hanya tsohuwa ta ma a haka ban da ba a tsakanina da su ban samu matsala da uwayena ba na ne ya so ya shiga min cikin ɗaiɗaya shi ma dai da ya gada ra'ayin ne dan na ce mishi da in je kullum in ce maka bani bani ƙara in je in nema da hannuna nema in samu na kaina. zancen cewa kin fara ne da wake-waken siyasa yanzu kuma a wani fage kika koma kuma kawo yanzu za iya cewa kin yi waƙoƙi guda nawa. Tabbas waƙoƙin siyasa da suna fara. Daga baya sai ina Melange ina yin waƙoƙi kamar na ƙasa hakan ga waɗanda suke suna unhana jama'a kwarai na siyasa in ya zo a yi sai a yi shi na siyasa kasa a wuce ki in ya wuce a to sai mu komo national kin muna mu tabbas yanzu dai waka abin da zan ce maka nake da shi a kalilan dai ina cewa ina da kamar kusan waka ashirin gare ni shi ne wai kamar na dan kwatanta sino abu ne da ke yin haka nan su sauran waɗanda ma ko kuddus ba ai ba kuma ai kuma masu yawa ne shi ma ban masu ba ma ce ba adadin saboda na ga maka konkur konkur da aka yi kaga an yi na dalawai zanna na yi dozem an yi na tabastaka na yi premier aka yi free dan gurmu na yi shi ma na horku hallu aka koma aka yi maraɗi kwalliya shi ma na zama na horko na farko fani da aka yi shi ma kwamɓala sai aka kawo kowa da kowa muka yi kuma ni na cinye wannan kwamɓala na zuwa francophone don da tare da ƙwararri muke muna aiki da waɗanda suke gaba gare mu manya musu da gaba gare mu idan muka yi waka muka kawo sai mu kira su ta duba muna kaga ta nan sai a gyara muna in kana tare da gwanai baka faɗo insha Allah na gode. To da gaishe ki Hadiza Mamman mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa da kika ba mu ka tattauna da ke. Jama'a mu saurare da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin dandalin nishadi na wannan mako. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu musamman abokan aiki da suka taya ni gabatar muku da shi Michael Kudisin da Hawa Kabir ni Muhammad Salisu Hamisu ke cewa da ku bisa lamu huta lafiya.